taya duniya oh my god mm, in ana sallah ba a magana kai dan kwali koma gefe ka ji bayani kin zo kina zagin yan fim kina cewa yan fim eh, yan kaza yan fim yan kaza kuma kin zo a gindin yan fim din kike so ki nemi kuɗi kina cewa wai a baki aron jari zaki bude shago ha'a kin zo kin samu yar fim Allah ya ɗaukaka ta an santa a siyasa ta shiga siyasa sai kika zo kina cewa wai a tambaya miki kina gaya wani a jamani wai ya tambaye ta ta baki a ranjaji zaki buɗe shago kuma kin zo kin zagi harka harkar tamu ashe ku harka ta mana riga da wando tunda har bashi ake nema kuma aka hana ki ba za a baki ba amma bakin burge ni ya fi wannan iskancin tsalle-tsallen da kike yi kina wani yawon gidan gala kina tafiya tsirara duk jiki kuraje manya-manyan kuraje wasu irin kuraje ko na mai uku a waje an basu a waje to da za ki nutsu ni zan iya baki ba bashi ba dan baki isa ki biya ni bashi ba wallahi zan iya baki jari saboda taimakawa addini na saboda idan na taimaka miki ka fara je kika fara kika bude shago kika samu jari ina ga zaki daina wannan iskanci iskancin da kike bleaching kuma ai mai tsafta ake mai mai kyau ake shafawa milik mai milik milik cream kenan ake shafa ba a je a ta daukan abu ƙarfi da yaji sai an yi bleaching ba fuska duk ya kone ya siɗe babu nama a jiki kafa kamar sandan makauniya cili cili cili cili duk spot ki nutsu ki daina ki kama kanki kuma ina mai tabbatar miki wallahi ko yanzu kika mun kin ga bana garin ku wallahi zan sa aje a nade ki aje a bincike akan ki tukunna in na ga dama a hakura zaki koma prison na biyu you are very stupid